Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. shugaban amurka donald trump ya ce gwamnatinsa na samun nasarori a ayyukan da ta sa gaba cikin ɗan kanin lokaci sai dai ya koka a kan kafofin yada labarai na ƙasar kan yadda suke ba da labaran ayyukan gwamnatin shugaban yana magana ne a jiya asabar sa'ilin da yake wa wani gangami jawabi a florida cincirin da magoya bayansa ne suka taru a tashar jirgin saman da ke melbourne na florida inda suke ta kukuwan jinjinawa masa sa'ilin da yake musu jawabi wasu su ma suna dauke da kwalaye da aka rubuta muna son ka sake tsayawa takara a shekarar 2020 idan lokaci ya kai duk da yake ya kama rigar mulkin kasar ne cikin wata daya rak da ta gabata a cikin jawabin nasa shugaban ya sake maimaita yawancin kalaman da ya yi game da kafofin yada labarai sa'in da ya kwashe sama da sa'a daya yana jawabi a taron manema labarai da aka yi fadar white house ranar alhamis da ta gabata ya ce yawancin kafofin yada labarai na amurka ba sa ba sa labarin komi sai kayan labarin karya ya ce domin ma sautari sai ka tarar majiyar tasu mai rauni ce ya ce kafin yan labarai su ne babban matsalar mu a halin yanzu kana ya zayyana wa taron irin nasarorin da gwamnatinsa ta samu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da ya kama ragaman mulki a aikinsa na farko zuwa wata ƙasa tun sa'ilin da ya zama mataimakin shugaban ƙasa amurka mike pence ya ce amurka za ta ba da dukkan goyon bayan da ya dace ga kungiyar tsaro ta neto sai dai pence ya gargaɗi sauran kasashen turai din da su ma wajibi ne su ba da nasu gudunmawar kuɗi ga kungiyar pence ko yana cewa na kawo muku wannan albishir din ne cewa amurka na ba ku tabbacin cewa tana goyon bayan kungiyar ta neto kwarai da gaske mataimakin shugaban kasar dai yana magana ne sa'ilin da yake jawabi a taron harkokin tsaro da aka gudanar a muni jiya asabar pence ya sake maimaita cewa ina kira gare ku sauran kasashen turai da ku miƙe tsaye wajen ganin kun yi ba ku yi ƙasa a gwiwa ba domin tallafawa ƙungiyar ta neto kuma za ku yi haka ne ta kashe kashi biyu daga cikin abin da kuke samu a harkokin tsaro a cikin ƙasar ku ya ce shugaban amurka yana fatan sauran waɗanda ke cikin wannan ƙungiyar su zama masu cika alkawari game da ƙungiyar ta neto domin cimma burin wannan ƙungiyar kuma ina ganin yanzu ne lokacin yin hakan da kuma ya koma ta kan batun rudan da gwamnatin trump ta shiga game da batun rasha sai pence ce amurka za ta ci gaba da ganin rasha ba ta kaucewa yarjejeniyar da aka cimma ba na minsk musamman ma na ganin cewa ba a ci gaba da samun tashin hankali ba a ukraine kai har kwanan gobe amurka za ta zura wa rasha ido kan wannan batu har sai mun cimma matsaya ɗaya cikin ɗaruruwan mahalarta wannan taron da suka saurari mataimakin shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa pence har da ministan harkokin ƙasashen waje na ƙasa ta rasha sagri lavrov kuma shi ma ya yi jawabin sa ne jim kaɗan bayan da pence ya kammala nasu da jawabin kuma kalamansa na farko shine yanzu duniya na cikin yanayin canji ne nan ba da jimawa ba ne ake sa ran shugaba donald trump ya sake fitar da wasu keɓaɓɓun umarnin shugaban ƙasa da zai hana bakin haure daga kasashen nan bakwai waɗanda galibin su musulmai ne kuma ana sa ran wannan karan za a aiwatar da su ta hanyar da za a kauce wa rudani wanda ya kawo wa kudurin farko cikas da ya hana matafiya kasar waje damar isowa nan cikin amurka sakataren kula da harkokin cikin gida da tsaro ne na amurka john kelly ya furta hakan kelly dai yana magana ne a gefen taron harkokin tsaro da aka gudana a munich na ƙasar jamus lokacin da ake tattaunawa akan yadda za a shawo kan matsalar ta'addanci a duk duniya Gel ya ce a cikin sabon umarnin da ake sa ran shugaba Trump zai sake fitarwa wannan karan ba zai hana 'yan kasar waje da ke da izinin aiki cikin Amurka damar sake shigowa kasar ba bayan sun yi tafiya. Ya ce haka kuma ba zai hana masu shigowa Amurka ba musamman waɗanda suka riga suka iso a lokacin da dokar ta fara aiki ya ce shugaba trump zai tabbatar cewa umarnin bai rutsa da kowa ba sa'ilin da zai yi tafiya zuwa wata ƙasa a lokacin da za a fitar da wannan umarnin keli ya ce ba mamaki a fitar da wannan dokar zuwa gobe kamar yadda shugaba trump ya bayyana ko kuma cikin wannan satin shi dai umarnin farko tun aka jingine shi gefe guda bayan kotu ta ba da umarnin hakan a ranar 27 ga watan jiya jami'ai daga fadar gwamnatin white house suka ce an samar da wannan dokar ce domin hana 'yan ta'adda kawo hari na amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Ƙasar rasha ta ce tattaunawar zaman lafiya da aka yi zagaye na biyu a kazakhstan game da samar da zaman lafiya a syria abu ne da za a iya cewa an yi nasara a kansa wannan kalamin dai ko ya fito ne daga bakin wani babban jami'in harkokin wajen kasar na rasha a jiya asabar babban darakta a ma'aikatar harkokin waje mai kula da harkokin gabas ta tsakiya da kuma kasashen arewacin da kuma kasashe arewacin afirka sarge fashinim ya faɗa wa wasu kafofin yada labarai na ƙasar ta rasha cewa tattaunawar da aka yi a astana wani muhimmin mataki ne da zai kai ga cimma ƙarshen rikicin ƙasar ta siriya ƙasashe uku dai da suka tsaya wajen tsara wannan tattaunawar wato rasha da iran masu goyon bayan gwamnatin ƙasar siriya da kuma turkiya mai goyon bayan wasu daga cikin 'yan tawayen na syria su ne suka shirya wannan tattaunawar a kazakhstan bayan ita kanta kasar ta ɗauki nauyin wannan bakoncin sauran waɗanda suka halarci taron ko sun hada da wakilai daga damascus sojojin da ke adawa da kasar ta syria majalisar ɗinkin duniya da dai sauran masu sa ido kamar amurka da jordan mahalarta taron na wannan karan a kazan babban birnin kasar ba su kai yawan waɗanda suka halarci na farko ba da aka gudanar a astana a cikin watan janairun da ya gabata to sai dai ba a cimma matsaya ba na ƙarshe kuma ba wata tattaunawar da aka yi ta kai tsaye tsakanin gwamnatin syria da 'yan tawayan labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Jama'a masu haron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. An yi kira ga gwamnatin jihar Kaduna ta taimaka makarantu masu zaman kansu domin ci gaban ilimi a jihar. Shugaban kungiyar iyaye da malamai na wata makaranta mai zaman kanta da ake kira Greenlight Academy Malam Dimka Bahago ne wannan kira a wani taron baje koli da makarantar ta yi a wajajen ƙarshen shekara da ta gabata domin nuna irin bajinta da nasarori da makarantar da ke karamar hukumar Kajuru take samu. kamar kuma yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya aiko mana. Number one, we have listen. It's not listen, it's listen. And then number two, this word is pronounced as key. Number three, we have market. It's not market, but market. And then number four, we have bomber. It's not bomber, but bomber. Number five, we have comb. It's not comb, but it's comb. Number six, we have advantage. It's not advantage, but advantage. Number seven, we have debra. It's not Deborah, but it's Debra. Sunana Firdausi Muhammad. Na zo na gabatar da pronunciation na Turanci. Abin da na gani shine zai taimaka ma harshe na wurin yin Turanci ko kuma in ce magana da Turanci yadda ake so kuma da daidai. Zai canza hakan yadda ɗalibai suke yin Turanci. wanda ake ce mishi buroka ya kamata a ce ɗalibai suna yin turanci ne wanda ya kamata su yi saboda ba su je a filin jama'a su ba wa malaman su kunya ba da yake jawabi shugaban kwamitin zartarsuwa na makarantar malam muhammad sa'ad ya ce to wannan makaranta ba makarantar gwamnati ba ne makaranta ne wanda wani bawan allah mai kishin ƙasa ya zo tun daga ƙasan ibo ya zauna a arewa saboda kishin da yake da shi ya kafa wannan makaranta domin ya taimaka ma gwamnatin jihar kaduna a kan ƙoƙarinta na bunƙasa ilimi a wannan jiha namu kaduna state to muna ma wannan bawan allah godiya da ƙoƙarin da ya mana ina so in tabbatar ma jama'a cewa wannan makaranta akwai lokacin da aka yi gasa na makarantu waɗanda ko kuma makarantu masu zaman kansu waɗanda suke wannan ƙaramin hukuma ta kajuru makarantu sun kai wajen kusan goma masu zaman kansu aka yi gasa na sha'anin ilimi wannan makaranta ita ce ta zo ta ɗaya a sha'anin ilimi wannan ya nuna cewa koyarwan da ake yi ba ƙaramar koyarwa ba ce. Shi ma da yake bayani wanda ya kafa makarantar Mr. Vincent Okoro ya bayyana dalilin kafata. Gaskiya tun ina makaranta ina da marmari na kwade ɗalibi kamar da aka kwade ni. tun na gama makaranta yana kokarin ganin da ni zan contributing zuwa cin gaba ilimi. Ya sa na yi aikin teaching tare da local government a nan kajuru na sake kuma na aikin teaching tare da wani private school mai suna finpat international school so daga wurin kuma ni na gani tun da akwai hari da hanyar da zai yan tara darabe yi masu lesson daga wuri kuma daga shawara wayansu da suke bani goyon baya na gani ya kamata ni in tantara mutane ya kan da ya kamata in tantara su saboda mu samu an bude makarantar nan mai suna modern greenlight academy shugaban kungiyar iyaye da malamai na makarantar mr dimka bahago ya kara kira ga gwamnati ta rika tallafawa makarantu masu zaman kansu wannan abin da aka gabatar da gaske mun ji ta jin dadin garin wannan jin dadi ya sa ina kira ga gwamnati don allah ta taimaka ma makarantu masu zaman kansu domin su samun ababa da za su iya ta musamman kamar wannan makarantar ya kamata da ya zama bodi amma makarantar nan ta zama makaranta ce wanda akan je a dawo ne wanda ina kira ga gwamnati ko da su suwa ne za su dinga bamu a makarantu na zaman kansu su taimaka mana domin mu samu ci gaba a makarantunmu na masu zaman kansu wannan mataki na koya ma yara na ɗaya daga cikin irin matakai da ke bunƙasa fannin ilimi musamman iya kiran kalma bisa tsari iliya kure muryar amurka daga kaduna nigeria. duk da kuka kan irin rashin ci gaba da ake samu ta fuskar ilmin zamani a wasu sassa na jihar kebbi musamman na ilmin ɗiya mata shugabar makarantar sakandare ta 'yan mata da ke kamba hajiya lami abubakar riba ta yaba da ƙoƙarin iyaye da ɗalibai a wannan fannin Hajiya Lami ta bayyana farin cikinta ne kan haka a hira da ta yi da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad. Gaskiya karatun da dai ‘ya'ya mata ke yi na akwai ci gaba. Ci gaba a lokacin da na zo nan Dandi Local Government ina tunanin da cewa ba zan samu yawan yara masu karatu ba. To sai abin ya bani mamaki kwarai da na zo na iske makaranta tana da fiye da yara dubu 'yan mata. Eh, so saboda haka akwai alamun cewa ana son karatun makarantar kenan kuma suna tsayawa gaskiya irin ba ma samun matsalolin a ce yara su hita su gudu saboda kaga wannan ya nuna akwai muhimmanci da suka bayar a kan karatu ko kuma suna son karatu shi yasa idan suka shigo ba su tunanin su ce bari su koma gida ko kuma su gudu ba a sani ba so yana ɗaya daga cikin abubuwan da nike gani yaran da uwayen yara suna son a matan su karatu. Wace irin rawa kike son iyaye su taka domin ɗorewar wannan nasarar da aka samu? abin da nake so su ba ni karihin gwiwa da cewa yaran ga ba wai su kare makaranta ga kawai su a cewa an kare makaranta kawai ba a nuna mini ana son yaran ga su ci gaba da makaranta na biyu alamun da nake gani da cewa a yaran na son karatu ko kuma abin da na yi shine kokarin su yi karatu karatun ga da suke yi ya sa na introducing sciences dama ba mu da wayan ga fannin eh, subject eh, science subject so yanzu an introduce ne kuma yara daga suna kokari a karatun nan sannan uwaye kuma suna zuwa suna ma a filin don Allah kowa yana so ya ce diyar shi tana karatun sciences sun ji daɗi da aka yi in sciences kuma daga jarabawan da yara ke ce gaskiya akwai alamu da cewa yaran suna son karatu bugu da ƙari don mu inganta wannan karatun nasu mu sani za su iya dogaro ga kansu da yin ga jarabawa idan muka zo promotion exams muka raba yara ɗaiɗaiɗai sit mu ware su kowane aji daga js1 har zuwa ss3 sai mu wawware su mu gani mu ce ku yi ku idan har kuna son cin gaba ga yadda za ku gani in kuka je gaba mm. eh za kowa zai zai zaman kanshi ne kowa za ta yi karatu to gaskiya karatu ake duk da a lokacin ba mu da wuta ko da ko yanzu ba mu da wuta amma za ka hange su da hitilinsu da dare suna karatu sannan eh, kowane lokaci ana prep na da rana da sun koma karfe biyu sun yi wanka sun yi sallah za su dawo karfe hudu su yi prep sai kuma su wuce zuwa abin ga eh, eh, eh, in karfe shida ta yi su koma hostess sannan kuma muna da clubs and societies wanda yara suna expressing lalle wanga ya zama na kaman challenge ne gare ku ku basu su ci gaba da karatun su ka a tauye su kazalika na sadu da kansalan mai wakiltar mazabar mai hausawa a karamar hukuma ta dandi hajiya lubabatu usman kamba wadda ta yi tsokaci game da irin gudunmuwar da za ta bayar a matsayinta na 'ya mace don ci gaban ilimin 'ya'ya mata a yankin. To gaskiya muhimmanci ilimin 'ya'ya mata ba kaɗan ba ne. Domin akwai hadisin da ya nuna idan ka ilmantar da 'ya mace ɗaya tamkar ka ilmantar da duniya ne. Saboda 'ya mace ita ke yin renon yara. ta kula da su ta yi musu tarbiyya idan ka ga kusan in ce idan ka ga yaro bai da tarbiyya to ya mace ce a bata tarbiyyantar da shi ba amma in tana da ilimi ka ga iyakar kolin tarbiyya za ta tarbiyyantar da ɗanta yadda ya kamata kuma sai ta take shi ta yi kamar bata san inda ya fito ba shi ne muhimmancin ilimi domin wadda ba ta da ilimi ita kullum son abinta take yi sannan ilimi shi zai baki ɗa'a, mace ke karan kanki zuwa ga mazan mijinki sannan ilimi shi zai baki da'a zaman ki da makotaka da sauransu sannan ilimi shi ya bani damar in ga inda duniya ta bi na bi sannan mu mata ana ganin mu kamar 'yan zaman gida yanzu musamman noman nan da an ka buƙaci kowaye ina woman leader refan shugaban mata ta manoman shinkafar rani da damuna in ba ka da ilimin noman ma shi ma matsala ne da haka ilimin mahimmancin ilimin 'ya'ya mata ba kaɗan ba ne yanzu gashi tana ɗaurawa wata rana nan jihar kebbi ba mu da 'yan majalisu balle ciyamomi elected ga mu da iyakan mu kansuloli sai wata da allah ya kaddara ta samu caretaker na kantu administrators eh to muna fatar nan gaba a jihar kebbi allah shi ba mu mata jarumai nagartattu ina ma daga cikin wa'anda muka sa <laughs> mu zama mu zama 'yan majalisu ciyamomi elected kai har house of representative abuja muna fatar a samu mata daga jihar kebbi a gaskiya jihar kebbi ilimi ya mata bai ja da baya ba saboda gwargwado kowane iri na ce muke abin da ɗaya muke ganin bamu da shi wanda yake muna sa mm. a samu shine zaben mace ta man ta local government zaɓen mace ta 'yan majalisar jiha zaɓen mace ta 'yan majalisar tarayya amma gwargwado duk wasu abubuwa da ake yi federal international da sauransu akwai mata jihar kebbi akwai su ministoci akwai su ranki da ɗewan katse miki hanzari ba yaya za ki amfani da matsayinki saboda ki tabbatar da cewa mutanen yankin ki mata hmm. suna zuwa makaranta yadda ya kamata kuma ba a jaye su ba cewa a aurar da su a muna ai muna da wannan doka gargwaro na ana dan mutum ya fitar da yar shi zuwa makaranta gaskiya za a je wurin mai girma sarkin shiko a gaya mishi kuma zai ɗauki mataki sannan munan gwargwado muna illayatin matan mu cewa wallahi ilimi babu abin da ya kai shi na boko ne na islamiyya ne musamman na islamiyya shi ma domin in ma na islamiyya ki ai yana iya kai ki ga aikin da duk aka tsara mace ta kai to gwargwado munan da yanzu haka a wasu ƙauyuka musamman shekarar jiya mun je buɗe wani kungiya a bani zumbu na ci gaban garin bani zumbu suna mun yi musu magana mai girma speaker ya yi musu magana a kan su farfadar da ilimin mata 'ya'ya mata wanda yake suna da 'ya'ya'yan lagos da sauransu ya ce su zo nan su kawo su university coe polytechnic ya ce idan suka yi ƙara secondary school a lagos ya ce su dawo da su kebi musamman ana neman mata ma'aikatan asibiti ya ce don allah su yi kokari su dinga turo su nan zai sa su san yan uwansu nan sannan kuma su yi ilimi a jihar su sannan kuma su yi ilimin ya ce don haka yana fatan za su yi wannan suka ce to suka yi mai alkawalin za su yi Hajiya Lubabatu Usman Kamba kenan. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Makon jiya mun kawo muku kashin farko a hira da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Koriye da mataimakin shugaban jami'ar tafi da gidanka da ake kira National Open University of Nigeria, Farfesa Abdullahi Uba Adamu. Za mu ɗora daga inda mataimakin shugaban jami'ar yake ƙara ƙarfafa ɗalibai gwiwa cewa matsalar ɓata ko rashin samun sakamakon jarabawa yanzu jamar ta gano bakin zaren. Yau haka maganar eh, baka ga sakamakon result ɗin eh, jarabawa ka ba maganar missing result maganar waye waye bai zanen Allah duk wannan zai zamanto tarihi. Farfesa kai maganar santoci wato cibiyoyin da ake yin rijista a yi wannan karatu. galibin su mutanen arewa suna cewa kamar sun yi karanci misali nan kano za a iya cewa santa ɗaya ce ko biyu me ke faruwa ne sannan kuma me yanzu hukumar ko take yi don ganin cewa an warware wannan matsala an bawa musamman mutanen nan lardin sun yi karatun nan to ita cibiya ta national open university tana nan a cikin wayarka saboda abun nama a intanet yake saboda ka baka ma bukatar wayar duk inda kake a Najeriya daga wayarka za ka nemi admission kuma ka samu idan ka riga ka samu admission din nan ka biya duk kuɗaɗen kake biya sai ka zaɓi sandan da kai kake so ba wanda ya ce dole kana kano dole sai dai a kano za ka yi idan a abuja kake kuma kai dan kano ne sai ka je abuja ka je ka yi saboda haka kowace jiha muna da santa akalla ba a kasar ba guda daya akalla ba a kasar ba guda daya wacce gwamnati ta bamu gwamnatin jihar ita ta bayar eh, sdp da nrc headquarters na jihohi da yawa nan aka bamu inda ba a yi amfani da su ba inda kuma suka ruguje a gyaggyara mana su mu koma nan gurin wannan shi ne to amma ko wayansu jihohin su kuma suna da kishin a kafa musu abin da ake cewa community study centers wato cibiyoyi na al'umma gari to ku za ku kafa kanku za ga su za su zauna su kafa su gina guri su sa duk tarkacen abubuwan da ake bukata sai su zo su same mu su ce to mun fa gina santa muna son don Allah a turo mana malamai to sai mu tura musu a sai mu tura mana ma'aikata sai mu tura musu ma'aikata kuma akasari ma'aikatan da ake turawa ma'aikatan da suka fito daga wurin ne ba za ka ɗauko ma'aikata daga can wani guri ka kawo musu ba a'a sai dai mutanen garin saboda su ka zan wurin to magana ta gaskiya wannan community study center din sun fi yawa a kudu saboda yan kudu sun fi nuna damuwa da a kafa su fiye da arewa sarka ba wai maganar rashin yawaitawa ba ne a'a maganar cewa mu a arewa har yanzu ba mu samu mutanen da za su dinga kishin su kafa wannan community center din ba ai ya ma sani na kwaya ɗaya ne suka zo mana daga hadeji suka ce suna son su kafa community center to matsalar kuma ita ce idan za a kafa community center din nan dole ka tabbatar ka samu mana mutane akalla ba a kasar ba guda dubu saboda idan baka samu mana mutane guda dubu ba to ba za mu iya samun kuɗin da za mu iya maintaining din wannan wurin ɗalibai kenan eh ɗalibai dole a samu ɗalibai akalla guda dubu to sai kaga wata jihar ma gaba ɗayan a state din ma baka da ɗalibai guda dubu yanzu a Kano daliban mu ba su fi dubu biyar ba gaba ɗaya amma a Delta ɗalibai dubu ashirin ne a Lagos ɗalibai dubu talatin ne so kuma yanzu misali delta bayan da wannan ɗaliban da muke da su delta suna da universities nasu na na federal kuma suna da jami'o'i na biya kuma suna da na jiha sannan kuma suna da community study centers kwaya biyu kuma suna da study center ta tamu wacce ta jiha ce dama tana nan amma duk da haka mutane wajen kusan dubu ashirin ne to saboda haka gaskiyar maganar san abin da sha'awar abin ya fi yawaita a kudu amma ba wai kawai a san abin bane yana da mahimmanci mm, a jajirce a ce mu ma sai mun yi kaza yanzu misali duk jihar da ta ce za ta kafa community center a arewa za mu yarda ta kafa ina kama mana ɗalibai dubu so can gurin har dakatan ma da su muke muna cewa dan Allah ku tsaya abin ya yi yawa ba za mu iya zuwa ba farfesa uh, uh, a ƙarshe kamar wannan abin da kake faɗa yana da nasaba da kamar uh, har yanzu a wannan yankin ba a faɗa kantu game da cewa wannan jami'a tana aiki bane ko kuma a ɗabi'a ce ana sanar da ita ne kuma ake nuna halin ko in kula magana ta gaskiya dai shine mutane dai anan ba su nuna damuwa da lalle su kafa community center ba a can fa mutum zai zauna ma ya gina kaka yanzu kama wannan babban gidan nan zai iya zama community center ko ba haka ba za a rarraba a ce ga ofis din wani ga ofis din wani sannan kasa kuma a yi inda yara za su ɗauki jarabawa da kwamfuta to har yanzu ba mu samu mutanen da za su je za su yi irin wannan ba barau jibril ya kafa computer centers da yawa a kano shi yanzu ya ce a shirye ike a zauna a tattauna a gaya za a yi amfani da wannan computer a matsayin community centers muka ce ai community centers za su yawan yi haka amma dai za mu iya amfani da su to dole sai an samu mutane wanda za su zo da kansu su ce gashi mun riga mun yi jiha eh, nawun ba za ta yi ba jiha ma ba za ta yi ba abinda da yasa jiha ba za ta yi ba saboda jiha ta riga ta ba ku gurin da za ku yi wannan don kowace jiha akwai eh to ta riga ta ba sai ce wani abin da zamu iya kenan amma idan mutanen community sun ga suna san a basu wani abu to su da kansu su za su zo su gina wurin to magana ta gaskiya a kudu an fi samun mutane masu yin wannan a kudu masu rakuna ne suke sa'a sarakuna bayan sarakuna sun sa a yi sannan su zo su kira mu su ce da su to mun kafa wannan muna son ku zo a kafa mana ma'aikata a ƙarshen ƙarshe me saƙonka ga 'yan Najeriya game da ayyukan jaraba nan ta hukumar nan ko jami'a nan taka ta nawo jami'a ta nawun ita ce kadai jami'ar ta ba kowa da kowa damar ya samu ilimin digiri a Najeriya babu ruwanmu da cewa kai matsayaci ne talaka ne kai dan daba ne kai kai idan ma a kurkuku kake jami'ar nawun ta baka damar ka zo kai karatu kyauta in dai a cikin kurkuku kake ita ce kadai jami'ar da ta ce ta dauke ka ta rungume ka kuma ta baka ilimin da yake ingantaccen ilimi ne kamar yadda kowa zai ilimi ya samu digiri kai ma haka za ka samu saboda haka kiran mu ga shi da mutane shine a shigo nawun ka ce zaka in baka samu zuwa jam jam baka ci baka ci ba to karka ce wai kai lalle duk shekara sai ka ta yin jam ka zo ka shekara uku hudu kana ta maimaitawa shekara uku hudun da kake ta maimaita baka samu ba da ka shiga jam kuma ka eh, shiga nawun ka samu kuma dan abin da zaka yi wannan ya ishe ka baka fito da digirin tare da wanda kuka fara tare da shi duk kuna wani darasi na kowane fanni a to ai saboda ka gane saboda mu ba mu da ba yake cewa space ba mu da laboratory wajen gwaje-gwaje saboda haka akwai abubuwan da yake ba za mu iya yi kamar yanzu engineering kaga ba za mu iya wannan ba saboda engineering yana buƙatar sai ka haɗo da kayan injina ne da me da me da me kamar medicine ba za mu iya aikin likita ba you know amma dai abubuwan da muke yanzu kamar misali entrepreneurship uh, islamic studies christian uh, religious studies french english kuma nan gaba muna kokari mu fito da hausa ba hausa to sannan kuma muna muna yin mass communication Ah, muna eh, business administration muna da duk da yawa da abubuwan da ake yi su political science sociology entrepreneurship studies security duk muna yi Masu aro da wannan Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice wani jirgin saman kundin bala mallakan sojan ruwan Amurka ya fara sintiri a kudancin tekun China duk da gargadin da kasar ta China ta yi a ranar Laraba cewa kar fa wasa da matsayin ɗiyaucinta a wannan yankin. A jiya Asabar ne dai sojojin ruwan Amurka suka bayyana fara wannan sintirin. Wurin da sojojin ruwan na Amurka ke wannan sintiri wuri ne da ake takaddama a kansa domin kasar ta china ta jima tana gwada ikonta a wannan yankin tekun duk da yake wasu sauran kasashe da ke yankin gabashin asiya suna cewa su ma nasu ne yau daga cikin wasu daga cikin kasar da china suke wannan takaddaman ko sun hada da cambodia indonesia malaysia philippines singapore thailand da kuma vietnam kai har ma da taiwan ta ce wani bangaren tekun nata ne jirgin na amurka dai ya fara atisaye a gabar tekun hawaii da guam kafin ya fara wannan sintiri jami'an gidan yarin amurka sun ce malamin nan dan kasar masar da aka gurfanar gaban kotu akan shirin tarwatsa tsawon gini a birnin new york ya mutu jiya asabar a gidan yari jami'i daya daga cikin wato na kyauta halin waɗanda aka tsare da ke botna a north carolina sun tabbatar jiya asabar cewa sheikh umar abdulrahman ya rasu jiya asabar bayan ya yi fama da ciwon shuga Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya.